daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jan mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan tasirin zanga-zangar lumana. Koya jama'a ke kallon wannan matakin? a fito a yi zanga-zanga cikin lumana daga kwalaye a duniya ana yi ana magana cewa ga abin da muke so ga abin da ba so to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurara talaka ta yi abu a kai to ni wannan hanya ne mai kyau amma irin hanya ce a yi kone-kone a je a kona police station a kona kaza motocin 'yan sanda ko ba abu ne mai daidai wannan Zara. kuma kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa a Yola ya samu tattaunawa da matasa akan wannan batu na zanga-zanga a cikin lumana. Sannan daga Kaduna wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a akan yadda suke kallon wannan lamari na zanga-zangar ta hashtag da aka yi ta yi a baya-bayan nan. Muna kuma tafa da rahoton da aka haɗo mana daga Abuja duk dai akan wannan batu na zanga-zangar MSAS. Jama'a sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu fara da rahoton Hassan mai na kaina da ya aiko mana daga Abuja. Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana na nuna cewar Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya ya dakatar da 'yan sandan nan da ke yaƙi da fashi da makami wato Federal SARS da sauran takwarorinsu irinsu IRT da STS da kuma sauran ziratin 'yan sanda na musamman masu yaƙi da 'yan ƙungiyoyin asiri daga yin sintiri ko kafa shingayen binciken ababen hawa. ko kuma binciken motoci a kan hanyoyi. Sanarwar wacce kakakin 'yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya sanya wa hannu. Ta ce an kuma haramtawa 'yan sandan fita aiki ba tare da sanya kayan sarki ba. Daukar wannan mataki dai ya biyo bayan yadda rundunar ta bankaɗo irin aika-aikar da wasu jami'an da ke tafkawa ne ta hanyar fakewa da guzuma suna harbin karsana wanda kuma hakan ya saba dokoki da ka'idojin aikin ɗan sanda sofeto janar na 'yan sandan najeriya ya fito karara ya nuna ɓacin ransa bisa yadda 'yan sandan keke ta hurumin sirrin 'yan ƙasa ta hanyar binciken wayoyinsu da kuma kwamfutocinsu inda ya ja musu burki ya ce daga yanzu abin ya isa haka dole su tsaya ga huruminsu na yaƙi da 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane masana tsaro dai irinsu dr yahuza ahmed getso na ganin akwai matakan da ya kamata a ɗauka domin kawo gyara a wannan rukunai na 'yan sanda. Abu na farko a tabbatar da cewar an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda da kuma tura su guraren aiki a rinka yin shi ba tare da nuna kuma nuna waɗanda suke da iyayen gida da kuma waɗanda suke shafafu da mai da wanda kuma ba shi da kowa a ɗaya kenan. Abu na biyu a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Jami'an da ake kamawa da laifuka na 'yan sanda waɗanda suka aikata waɗansu ne a tabbatar da cewar kowane ne ko matsayin shi cewar an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya cewar wane ya aikata laifi kaza kuma kuma ga abin da aka yi sannan abu na uku gwamnatin najeriya ta sake lale ta yi alkawarin za ta yi gyara a kan harkar tsaro ɗaya daga cikin abubuwan da za ta yi gyara ne yin gyara a tsarin al'amuran aiki na 'yan sanda a cikin shi kuwa akwai samarwa da su kansu 'yan sandan kayan aiki wanda ba su da shi 'yan sandan najeriya ba su da makamai 'yan sandan najeriya ba su samun horon da ya kamata su samu. annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka kariya, bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. A gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tuntuɓi jama'a domin jin ra'ayinsu akan zanga-zangar lumana musamman ma na 'yan SAS. Sunana Muhammadu Murtala muna ganin mu a matsayinmu na al'umma da kuma shugabannin matasa a lokaci ne ya yi da ya kamata a duba yadda tsarin tafiyar da harkan wannan runduna na 'yan sanda na sas suke tafiyar da ayyukansu so da gaske akwai matsaloli masu ɗimbin yawa wanda aka samar da wannan runduna don su magance wato batun fashi da makami da kuma sauran ayyuka na ɓata gari to har yanzu waɗannan matsalolin na daɗa ci gaba so muna gani abin da ya kamata shine a samu a duba a gyara yadda ake tafiyar da abubuwan ne amma idan ka ci gaba ɗaya ka dakatar da aikin ko kuma ka lalata shi so zai iya haifar da wani matsalan da ba shi bane ba kuma mutane suna tambaya me yasa a arewa ake fuskantar eh, mutane suke kira a gyara ne kudu kuma suna cewa a'a gaba ɗaya ma abin bata da amfani to wannan yana samu ya samu asali ne saboda yanda A tsarin al'umma yake kama nan arewa za ki ga mutane ne masu biyayya masu bin doka harka na fashi da makami bai zama bai kaka gida ba amma kudu kuwa ta zama kamar ruwan dare da kuma son a yi kuɗi cikin lokaci kankani za ki ga matasa a wurin sun shiga wannan harka na yahu yahu da sauransu wanda kuma su ne wa'anda wannan satsin suka suka fi takurawa saboda haka wasu ma suka ce asalin zanga-zangan ma wa'anda ne suka fitar da kuɗi suka samar don a samu a ɓata lamarin don su ci gaba da cin karansu ba babbaka. saboda haka ra'ayinka ne? so ra'ayina ne a gyara tsarin ne amma ba a rusa shi ba zan rusa zai iya haifar da wani matsala na daban mika mikael abubakar ni dai a ra'ayina tsakanin ga allah soke sa su daka nan daidai ne saboda bai kamata a ce sas ba aikin da aka sa su dinga yi ba ba sa yi ba kullum su ne yannan hurumin da ba nasu ba suna shiga hurumin da ba nasu ba har matan aure suna dukansu abubuwa da yawa wanda zai bata da amfani ke sa kaga inda shi shugaba buhari mai hangen nisa ne ke sa kaga ya soke su kuma sunana abdurrashid aliyu muhammad ni gaskiyar a ra'ayi na ban ji daɗin soke su da aka yi ba saboda duk lokacin da za a ce ga mutum yana na abu dole za a duba amfanar wanda aka si wanne ya fi yawa abin da suke na amfanar da al'umma shi ne fi yawa ko ko zaluncin nasu ne fi yawa to ni a nawa mahangam abin da suke na amfanar da jama'a ya fi abin nan din siya kuma dama ko hisabi za a mutum akan duba in aiki alkarin shi ya rinjaye na sharrin to ya tsira ko a wajen ubangiji saboda haka ni ban ga dalilin da zai sa a ce an sauke su ba in ma wani gyara ne sai a kira su a tunatar da su kaza da ake suna wuce iyaka sunana bello abdulrahman maganar soke sas gaskiya bai yi tsari ba ya kamata a ce ana tunatar da su akan aikin su ga abin da ya kamata su yi ga abin da bai kamata su yi ba amma aikinsu yana kyau saboda 'yan yahu yahu din nan sun yi yawa suna abubuwa iri-iri kuma muna gani kuma suna dilin da su da kyau katsina maiduguri eh, zamfara duk suna aiki ana gani kuma ana jin daɗin aikinsu fiye da soja soja yana aiki ba bai yi ba amma ana jin daɗin aikin sas fiye da soja amma ya kamata a rika tunatar da su ne su daina shiga wani hurumi wanda ba nasu ba kamar a ce an kama rigiman fili a kai sas an kama rigiman gida a kai sas gona a kai sas wannan duk ba hurumin su bane saboda an kira su anti-robbery squad ya kamata a ce a kan abin da aka kira su a kan shi kawai suke aiki sunana sirat abubakar usman eh, ra'ayi na a gaba da wannan zanga-zanga da aka yi na maganar soke sas ina ina ɗan najeriya soke sas da aka yi ni a guri na gaskiya bai yi daidai ba saboda hujja na shine in suna kuskure a wani wuri matsala alkari a wani wuri dalilina shine misali yanzu in a ce sun yi wani daga cikin bangare a ce da sas ya yi laifi ai gwamnati tana nan tana sa ido a kai tana iya a kawo su a hukunta su amma magana a ce a sauke su na ni gaskiya a matsayin Najeriya a matsayin na ni gaskiya bai min daidai ba kuma sannan in har akwai hanyoyin da zamu dinga bi har gwamnati saurari talakan Najeriya to wani hanyar yayi daidai a fito a yi zanga-zanga cikin lumana daga kwalaye a duniya ana yi daga kwalaye an nuna cewa ga abin da muke so ga abu da ba masu to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurara talaka ta yi abu na akai to ni wannan hanya ne mai kyau amma irin hanya a ce a yi kone kone a je a kona police station a kona kaza motocin yan sanda ko wani abu wannan ba ba abu ne mai daidai wannan abin da aka yi na siyokiwa din da aka yi kwata-kwata din nan gaskiya ni ban ji daɗin shi a matsayin jira ba a ra'ayina kamata ya a ce an zauna gwamnati ta zauna ta yi dubi su waye wani bangare ne sasin suka yi laifi sai a ji hukunta su ko kuma a tsaya a yi garan bawul ga wannan bangare na satsin amma ni a ra'ayi na gaskiya ni ban ban ji daidai ba gaskiya su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi Masu sauraro yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa a Yola Ibrahim Abdulaziz inda ya gayyato mana matasa waɗanda a baya sun jagoranci shirya zanga-zangar lumana a jihar Adamawa domin jin yadda suke kallon tasirin irin wannan zanga-zangar. sun zama farauta kuma suna zama kwarai da gaske za ka ga a ɗauki wani abun goro a basu shi yasa za ka ga akwai wata kalma da take da tasiri a najeriya wanda duk wani wanda yake najeriya ya san abin da yake da security board hmm. in ka tambaye shi kuma menene security board bai sani ba amma kalmar yana da tasiri sosai hmm. kowa ya san harkan kuɗi ne a wurin to za a ce maka akwai security board akwai waye-waye to a ɗauki wayannan kudaden ana ba ma jami'an tsaro su kuma suna yi abin da ba daidai ba duk da akwai kalilan watakila wanda ba za su yi wannan ba amma dai mafi yawa yawancin jami'an tsaro sun Mustapha Atiku ko ka taba fuskantar nasa a baya kakan jagoranci irin wannan lokaci idan wani bukatan haka ya taso eh, ko ka fuskanci wannan turjiya wallau daga bangaren su mahukuntan kan jiha ko karamar kowa ko kasa ko kuma jami'an tsaro kwarai da gaske mun sha wannan wato ka san yawanci wanda mutanen da suke so su yi zanga-zanga musamman ma wanda suke so su soma abun ba su sanya ake abun ba ka san a dokan kasa ba dokan da ta ce ka je ka rubuta ma dan sanda za ka yi zanga-zanga dan sanda baya da hurumi ka nemi izini a wajen shi ka yi zanga-zanga zanga-zanga za ka fito ne ka fito ka amma za ka nemi kariya kuma ai in kana in bukatan haka ya taso mm. shi ma in bukatan haka ne ya taso mm. in ka da dan sanda shine ka ce masa to ina so in zanga-zanga ka fita ka kare ni ne mm. ba wai ka bani izini in yi ba to mutane da ba su san wannan ba kullum sai ka je ana rubuta ma police muna so mu yi zanga-zanga police kuma sai suka yarda muna da wannan hurumi suka shiga rigan kawai suka zanna sai su ce maka ba za ka yi ba don kaza don kaza don kaza don kaza wanda ma kai da ka je wajen su din kai ne ma ka ba su wannan fawa din kuma wannan karfi wannan iko din ba su da shi to a lokacin da ka rubuta musu za ka ga za su ce maka ba za ka yi ba su doki motocin su je su aje a wurin su hana ka mun sha ganin wannan ni ma ya faru da ni amma akwai abinda muke yi mu in za mu yi zanga-zanga musamman da nan jihar adama mm. ba ma sanar da polis mm. ba ma gaya musu ba ma kuma magana a yanar gizo za mu yi zanga-zanga ba ma magana a rediyo mm. za mu faɗa inda za mu haɗu haɗu a wurin kawai kaga a lokacin da kuma bara mu zo a gaba ɗayan mu ba mm. kowa zai taso wannan ya hau a caba wannan ya wannan wannan ya zo da kafa mm. mu haɗu a wurin kamar zanga zangar da muka yi wato kuka eh, samace su kenan haka muke yi mm. a lokacin da muka je eh, akwai zanga zangar da muka a fadan House of Assembly na Adama da muka je ba wanda ya sanya aka yi muka kawai suka ga mu a mun taru to a lokacin mun zo mun kare zanga zangar mu kafin police su samu su isa na tabbata ba su da mai sun je neman mai sun je kaza kaza kaza kafin su gama zo mu riga mun wasa mun zanga-zanga mun kare mm. to iri wannan mun sha fiskan amma a kasashen da aka ci gaba kuma aka tada akwai ba jami'an tsaron suke ba tamkai ba da kariya da haka ya kamata ko a dokan kasar najeriya kasan a lokacin da muka, muka gaza sai kullum muna kallon kasashen waje mm. sai mu ce a kasan waje ai kaza ne wanda kuma dokan kasan waje din constitution wannan kundin mulkin su sare mulkin su da namu din ɗaya ne mm. to ba wani bambanci amma domin gazawan shugabancin mu da kuma rashin eh, karatu ko kuma rashin ilimi na mabiya ba su san ma menene incin su ba yanzu in wani ya ji ba a zanga zanga sai ba a rubuta ma police na zanga zanga sai ta mamaki ya ce to wannan yana so ya batar da mu fa mm. domin rashin karatu to akwai to ai eh, alubar da gare ka so ta dakatar da idan ma matasa an fito kamar yadda shi eh, Mustapha ya faɗa kan cewa ka da wasu ka iya fakewa da wannan su ingiza wasu eh, walau su yi domin goma ko kuma akasi yanzu ya faru misali wannan zanga zanga da aka yi na kwanan nan zaka tada akwai waɗanda su kuma suka fito suka ce sai dai a kamar sas ko kuma waɗanda wani cewa su matasan ne ba su san a'a yadda ake yi ba ko kuma a'a su matasan yanzu sun zama tamkar karnukan farauta wato da su ake amfani kowane bangarorin ta idan ka duba za a iya cewa yanzu najeriya komi ya dawo da siyasa a ciki Ah, an kauce tsarin siyasan yadda ya kamata a yi shi sai ana dawo da dukkanin wasu abubuwa da ka sani sai an sa siyasa a ciki watakila zai iya yiwuwa mun ji cewa za a yi zama tsakanin ah, sas ko kuwa eh, shugaban rundunar 'yan sanda ta najeriya gaba daya zai dakatar da sas to idan mu sas din akwai masu karfi a cikin mu za mu iya samu wasu matasa 'yan kalilan mu ce to su fa waɗannan bangaren su nuna rashin su a akan wannan abun su nuna muhimmancin akwai sasana da muhimmanci da sauransu an sani babu wani department ko kuma wani bangare da za a kirkiro na jami'an tsaro da za a ce bai da muhimmanci amma idan ka duba muhimmancinsa din an kauce akan abun da ake yi da ai akwai shugabanni sarakunan gargajiya ma sun ce maimakon a rusa din goma a gyara to gyaran ne ba zai yiwu ba na farko in ka riga ka gyara za ka ga abun da mutane suka saba abinda suka saba aikatawa din da ake zargin su din shine za su sake dawowa suna aikata to kaga babu amfanin eh, cewa an gyara din ko shi kan eh, to misali kenan kai da kan cewa wasu ka iya amfani da kungiyoyin matasa suna yi eh, ina nufin a bangarorin misali wani suna goyon baya wasu kuma su haka eh wasu suna yi mm. domin me idan ka duba ai abun a fili yake mm. ah, kowa martaba sa yake karewa kamar yadda muka riga muka faɗa mm. yau idan za a taba ni idan ina da matasan da suke karkashi na ko na san su zan iya cewa da Allah ku ga wannan abun goro ku yadda za ku yi dai kada a taba ni ko kuma za a taba wani na ah, mun san manyan Najeriya da yawa wasu ana zargin su suna yin wannan to ah, eh, prof zan dawo gare ka wani batu da ake amfani da shi ne idan muka duba kamar kasashen waje da aka ci gaba kafafen sada zumunta social media su ma sun taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kai kuma zabar da su matasa na neman yancin kansu ya kake yin misali a kasashen na irin Najeriya wato eh, wato kasashen sada kafafen sada zumunta ina ga za su yi taka rawa a gaba a kasar nan sosai ko zaɓe mai zuwan nan ina gani eh, kafafen sada zumunta za su yi taka rawa sosai da kuma wayar da mutane kai kaga kaman abin da yake faruwa da maganar sas din nan yanzu duk duk najeriya duk shugabanni dalilin wannan kafafen sada zumunta ne suka san wannan abin da yake faruwa in ka lura da abin da yake faruwa nan jihar adamawa ma kamar kwanakin nan ana so a yi zanga-zanga maganan hanyar gobe ah, yola eh, eh, an dade an yi shiru amma dalilin eh, kafafen sada zumunta har minista ya fito ya yi magana yanar gizo kawai yi hmm. to kaga wannan abun zai canja akalar shugabancin kasan nan zai kawo kuma duk abin da shugabanni suke yi za su zama dole dole ne su an sama mutane abubuwan da suke bukata eh, eh, dole kuma su ba mutane bayani akan abubuwan da suke faruwa in sun yi kuma in ba su yi ba kuma mutane za su hau wannan kafafen sada zumunta za a yi zanga-zanga za a yi ta rubuce-rubuce da sauransu kuma dole zai dame su su shugabannin don ba barin su za a yi su yi ta abubuwan da ake kamar da ba. Eh, to da yake tunanin kan cewa kuma su mahukunta kaya dauka idan ka duba in ka kwatanta da wasu kasashen eh, da suke suka ci gaba eh, musamman eh, ta kafafen yayan labarin ba ka gani kamar kan cewa zai zo musu barazana ganin kan cewa wulgular su tunanin kan cewa kamar abin da fara wasu kasashe tunda da haka aka ma. eh kwarai da gaske wato eh, dole ne shugabanni su sa hankali akan wannan amma kuma abu ɗaya ne zai sa su sira akan abin da kada abin ya faru su kasashe ya faruwa nan shine su yi gaskiya su yi adalci su gera shugabancinsu su domin yadda ake kallo abin da ya wato fico mm. na kasar nan makoman kasar nan mm. dole ne zai koma hannun matasa ko da ba su za su dare kan karagar mulkin ba dole wanda suke so ne zai dare to in har an ce ana so a tsira da wannan a yi gaskiya a yi adalci a kwatanta shugabanci akan inda muka je muka ɗauko demokuraɗiyya din kamar koyaushe mu suna maganan amerika suna maganan eh, wato kasashen turai to sai su ɗauko adalci irin nasu su yi in ba su yi ba gaskiya da zai haifar musu da dama ido ba a nan kasa. Jama'a kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu. Ɗaliban da gare ka a matsayinka na ɗan jarida kuma wanda kai bin lamarin da ya shafi ma eh, kafafen sada zumunta mm. wani rawa kake ganin suke takawa wajen zaburar da su matasa wajen neman yanci kamar da muke gani yanzu misali a shi professor ya bada misali da abin da ya faru kwanan ku hatta a jihar ku a jihar Adama wajen neman an gyara hanya eh, da matasa suka hashtag na batun fix a numan Gombe road ko Yola Gombe road wanda haya kawo sauyi da sansu kana gani wani rawa kuma nan gaba ake tunanin kanta zai taka wajen zaburar da matasa Eh kafafen sada zumunta za su taka muhimmiyar rawa kasancewar yanzu idan ka duba za iya cewa a zamanance eh, mutane ba su da wata abun da suka mai da shi alaka ko abokiyar su kamar kafafen sada zumunta domin a nan ne za ka ga gaskiya a nan ne za ka ga karya a nan za ka ga abun burgiya a nan za ka ga abun ban haushi saboda bibiyar kafafen sada zumunta yakan sa mutum a koda yaushe dinga sanin halin da duniya take ciki ina ganin rawan da za su taka zai fi rawan da kafafen yada labarai suke takawa ko kuma suka taka saboda watakila wasu kafafen yada labarai kafin a ce sun sanar da abu suna da dokoki da ya kamata su bi to amma kaga shi wannan da yake babu wasu dokoki tukunna yaro mace namiji babba kowa zai iya rubuta abin da ya gane wa idanunsa wani ma bai gane wa idanunsa ba ya dai rage ma wanda ya karanta ya tantance gaskiya ne ko karya amma dai a take zai yi ya sha bambam da kafafen yada labarai da sai sun bincika sai sun bi zahiri sun bi diddigi kafin su zo su sake to kaga wannan kuma akwai ɗaukan lokaci kamar uh, misali da kuka kawo batun shi hanyar gombe zuwa adamawa dinnan ai ka gani an yi ta rubuce-rubuce a kai wadda hakan ya sa har ya shiga kunnen shugabannin ko kuma suka gani da kansu sun tabbatar da cewa zahiri ne kuma sun yi niyan za su ɗauki mataki amma matakin da za su ɗauka shi suka saba ɗauka kuma shi din ne baya aiki din. Musa Fatiku kamar wani barazana ko kuma ƙalubale ke gaban mata a dai lokacin da matasa suka soma fahimtar muhimmancin tashi su nemi haƙƙinsu ga kuma rawar da ita kafafen yada labarai take taka musamman kamar da kace a makoman Najeriya a dai lokacin da kuma a ɗaya bangaren ake zargi kan cewa su shugabannin akwai rashin gaskiya kana ga ku kalubalen da ke gaban su musamman ma domin a kauce wa juyin juya hali to wato kalubale dole ne akwai kalubale a gaban su wato kauce wa juyin juya hali kamar yadda nace da su shugabanni su zanna su yi adalci su kuma yin gaskiya akan abubuwan da suke yi wannan ne kawai zai iya zai za su sira a matasa kuma abinda da yake faruwa shine kada a zanna kamar yadda abokin fira yake cewa akwai labarai na gaskiya da na karya duka akwai a wannan kafafen sada zumunta to a dinga tantancewa a dinga aiki da abu ne na gaskiya su ma kaga gaskiyan kada ya zama ta bangaren shugabanni ne kawai mm. Suma mabiya su yi abin da ya kamata an san wannan gaskiya ne eh, domin gwamnatocin kasashe masu tasowa gaskiya da za ka yi yaki da su yana da yawa domin sai kai musu karya ko kai musu kage mm. abubuwan da suke da dama wanda ba daidai ba ne domin sun mai da mulkin kaman eh, mulkin mallaka ne kawai mm. ba kaman ba demokradiyya ake yi ba duk abin da shugaba ya tuna zai yi ko ya yi mafarki zai ya kamata ya yi zai aikata shi kuma mutane da dama ba a tambayan shi a da baka da hanyar tambayan shugaban kasa ko eh, tambayan eh, gwamna amma yanzu akwai hanya yanzu wani yana zaune a wani kauye a tongo ko kuma a madagali zai iya tambayan shugaban kasa ce mm. masa ga abin da muka gani kayi ba mu yadda ba kuma zai gani mm. musamman in ka doki ko twitter kayi tagin nashi zai gani mm. to kaga an ba ma mutane dama suna iya abin da ya kira interface mm. tsakanin su da shugabannin su kana a wani zai tana kanta wataƙila kawai an yi ɗanyen shi na ɗan lokaci abin zai kare misali irin wannan zanga-zanga da matasa kan yi ko kuma wata yanar gizo da sansu hakan nan wataƙila kawai wannan ya wuce kenan ko kuma a yanzu aka soma ina yanzu aka soma ko kuma ba a soma ba Eh, mutane suna kara wayewa ne hmm. kuma duk lokacin da aka yi zanga-zanga za a samu wasu sabbin mutane da su shiga kuma hmm. a kowane lokacin da aka yi mutane da dama dama ba su san ma ana zanga wani yana kauye bai san ma yana zanga-zanga ba hmm. a wani wanda tun da aka halice shi bai taba yin zanga-zanga ba wani ya fara yanan gizo ya yi zanga-zanga yanan gizo to a lokacin da za a je a taro kuma taruwan ba wai sai an bata kuɗi da kamar da ana sanarwa ana mai a a yanan gizon za a sanar kuma ga inda za a haɗu ga lokacin da za a haɗu police da suke gani eh, za su hana mutane sai ni suna bani mamaki domin duk wani dan sanda da ka same shi akan hanya talaka ne dan talaka duk wani dan sanda ban cire kowa ba ko daya in akwai shi ya fito ya gaya min shi ba dan talaka ba ko shi ba talaka ba dan sanda akan hanya to ku ne talakawa 'ya'yan talakawa sai kuna faɗa da talakawa 'ya'yan talakawa akan wasu kaga wannan ba ku kyauta ma kanku ba in har za ku yi ku dai ku bi doka ga abinda doka ta tana da ku yi wanda talakawan sun san wannan doka ne ta ba ku yi shugabannin san doka ne da ba ku yi amma a lokacin da kuka bar wannan dokan kuna biye ma wasu manya wasu masu kudi ku yi fada da talakawa yan uwanku akan abin da suke neman nan kuma ma zai taimake ku yanzu misali talakawa suna zanga-zanga kan hanyar gombe yola kai dan sanda baka bin hanyar kana bin hanyar in an yi baraka bi ba don eh, fararen hula ne suka yi zanga-zanga aka gera to ya kamata 'yan sanda su yi tunani abinda fararen hula suke yakin nan har da su zai amfane su wato ina kan cika musa kana kan cewa su masu yi za su yi akan abin da ya dace abin da ya shafi al'umma ba wai su fake da rawar wani ba su taka rawar wani ba eh, kamar abin da muke gani yanzu eh. kamar yanzu abin da muke gani na sas din nan Eh za ka ga akan rubuce-rubucen da ake ta yi na sha karantawa mm. a ce ah, suna kama yan yahu yahu mai ruwansu da yan yahu yahu mm. wai su wannan ba aikinsu ba ne mm. to kaga yahu yahu kan aikinsu ne yahu yahu din abin ne da aka yi ba daidai ba sai aka bi ba daidai ba don a samu daidai abin da yake faruwa eh, wato eh, a duk irin wanda ya kamata ana tsaftacewa a duba abin da ke da muhimmanci da sauransu da domin kawo ci gaba tsaftacewa ne mm. talakawa kamata su gane in ka ce wai a cire sasu gaba daya kan hanya ni bana goyon bayan wannan mm. baka isa ka yi bacci a ka ba mm. ya kamata su fahimci wannan eh, su kuma ya hukumomi ya kamata su gane cewa mutane sa suna wuce maka ni ni din nan sa sun kama ni ya kai su kuma duka ba laifi <laughs> wallahi <laughs> to wani wata yasa da kotu mala aliyu a ƙarshe da yake da dan cinye lokacin da aka diba mana kamar kana gani shi ce dole ne idan su masu yi su matasa idan su ya budu su san yadda za su yi kai wani shawara aka ba da bangarori duka to ni shawaran da zan bayar a bangarorin gwamnati da ma matasan in duka kowanne karatun ta su matashi ya san hakkin da gwamnati take da shi a kan shi gwamnati ta san hakkin da talakawanta take da shi a karkashinta a baiwa kowa hakkinsa kuma a yi gaskiya tsakani tsakani da Allah idan ana tuna cewa yau fa zan sauka kan karagal mulkin nan ko kuma ni matashi da nake tada husuma zan iya zama wa wani abu na na za su iya tayar mun to wataƙila irin haka ba zai faru ba amma idan muka bari kawai za mu kare mu to gaskiya ba mu da mafita domin kowaye ya tashi kawai zai kare kansa idan jifa ya wuce kansa in ya harbi kowa shi babu damuwansa. ta muna guda ka shiga shi mu ɗauko gangara wata za mu samu lokacin za mu daɗa kan wannan muhimmancin batu da yake rawar da matasa kan taka yanzu wajen neman sauyi a tsakanin al'umma ta hanyar zanga-zanga kamar muka gani wasu da dama sun zama jarumai wasu da dama ba su dama duk lokacin da za a kawo sauyi sai an samu kamar yadda shi Mustapha ya faɗa da shi ma Malam Ali ya faɗa ya ce to dole ne dukkanin bangarorin aikatan ta natsu kada da da za a amfani da kai wata kila ka hana ka san kan cewa wani lokacin don kai ake wa eh, wannan fafutuka kai kuma da za ka yi kada ka bari wani amfani da kai yanzu dai muna godiya muna fata muka sake kungosa kofa za a bude mana to a bala ne mun ka sake gaitan ku za ku amsa mana insha Allah to muna godiya ta yanzu kan a madadin su bakin namu da ni da na hada hancin shirin daga nan Yola fara jihar Adama a tarayyar Najeriya da kuma waɗanda suke Washington a can su Amina da ma sauransu nake cewa mu zama lafiya. saurare baki daya a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. Muryar Amurka